Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Za a iya kuma sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a yaushe kuke zo, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 25 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahra Aminu Fage a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC. Da farko kakanin labaran duniya. hukumar bincike ta FBI ta damƙe wani mai bayar da shawara ga shugaban Amurka kan harkokin yakin neman zaɓe. shugabar sashen kare 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a venezuela tun kafin abin ya faskara ƙasar pakistan ta ƙaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango mai iya ɗaukar nukiliya kanun labaran duniyan kenan kuka saurara To a Najeriya, kotu ta ɗage ranar sauraron ƙaran wadda ake zargi da kisan janar Idris alkali. Babban shari'a ne domin akwai tukuman kisa a ciki. Kuma tukuman kisa ita ce take da babban eh, punishment a duka dokokin ƙasar Najeriya. Sannan masu nakasa a Najeriya na farin cikin 'yancinsu da ya zama doka. mun ji daɗi muna tare da farin ciki duk na kasashen da yake najeriya na da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau za mu kuma leƙa jihar zamfara inda za ku ji yadda wata kotu ta amince da 'yan takarar da za su tsaya a zaben gwamnan jihar sannan muna tafe da shirin duniyar amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. An kama mai bayar da shawara ga shugaban Amurka Donald Trump kar harkokin yakin neman zaɓe mai suna Roger Stone saboda wasu manyan laifukan da ake zargin ya aikata a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Hukumar bincike ta FBI ta kama Stone ne da safiyar yau ɗinnan Juma'a. a jihar Florida ta kudu maso gabashin kasar bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifi kan batutuwa biyar da suka hada da bayar da bayanan ƙarya da kuma laifin yunkurin kawo tangarɗa ga bincike da kuma ƙoƙarin canza yanayin shaida. Shugabar sashen kare haƙƙin ɗan adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a venezuela tana mai cewa al'amarin na iya muni ta yadda za a kasa shawo shi har ya haifar da mummunan sakamako bachelet ta kuma yin kira ga gudanar da sahihan bincike kan wasu rahotanni da ke nuna cewa jami'an tsaron venezuela sun kashe mutane ashirin kuma suka tsare fiye da 350 a zanga-zangar wannan mako. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi Maduro a ranar Alhamis cewa muna nazarin dukkanin zaɓin da muke da su na abin yi. Muddin aka kasa samun hanyar kafa sabuwar gwamnati cikin lumana a wannan ƙasa ta kudancin Amurka. Ƙasar Pakistan ta ƙaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango jiya Alhamis. wanda a hukumance ke nuna cewa kasar ta wadata sojojinta da roka mai iya daukar makaman nukiliya wanda jami'ai ke cewa hakan zai sa abokan gabanta irin su indiya su yi shakkar kai mata harin bazata wannan aikin horaswa ya hada da kaddamar da rukunin barin wuta don cimma buri wannan makami na nasr na da matukar inganci wajen harbi da kuma iya wulliya idan aka cilla shi. A cewar rundunar sojin a wani rubutaccen bayani. Masana sun bayyana cewa kasancewar wannan makamin na iya ƙaddamar da makamai masu linzami da dama a lokaci guda. Zai sa sojojin Pakistan su iya kai hari kan wurare da dama a lokaci guda. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu 'yan rajin kare haƙƙin ma'aikata na kira ga ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka cewa da yawansu su ce ba su da lafiya saboda ala tilas a kawo ƙarshen ci gaba da rufe wasu ma'aikatan gwamnati. wannan zai kasance abin jan hankalin jama'a kuma mafi muhimmanci shine zai sa gwamnati ta mai da hankali kan wannan matsalar kuma watakila ma ya sa gwamnati ta nisanta batun biyan albashin ma'aikata da takaddamar da ake yi game da kan iyaka in ji farfesa joseph mccartin daraktan cibiyar kalamanobits na batun kwadago da ma'aikata marasa galihu a jami'ar georgetown a washington dc tun a watan disamba kimanin kashi 25 cikin 100 na ma'aikatan gwamnatin tarayya ke a rufe saboda rashin jituwa a kan bukatar trump na a samar da dala biliyan 5.7 daga kasafin kuɗi don a gina katanga akan iyaka amurka da mexico ƙasar amurka ta fara aiwatar da wasu sababbin ƙa'idoji daga yau dinnan juma'a game da wasu baƙin haure waɗanda suka yi yunƙurin shiga amurka kan iyakar ƙasar da mexico da ke san Pedro. ma'aikatar harkokin tsaro cikin gida ta amurka ta ce ƙarƙashin waɗannan sababbin ƙa'idoji za a mai da wasu daga cikin baƙin hauren da ke neman mafaka zuwa mexico inda za su jira lokacin da za a saurari batunsu a Amurka. Sanarwar ta yi bayanin cewa kasar Mexico za ta wadata baƙin hauren da dukkanin abubuwan bukata da na jin ƙai na tsawon jiran da za su yi. ma'aikatar ta dhs ta ce amurka tana fuskantar matsalar tsaro da jin kai akan iyakar ta ke kudu kuma wannan shine dalilin da ya sa aka aiwatar da shirin na npp don magance matsalar da kuma aiwatar da ayyuka na kare kan iyakarmu da tilasta amfani da dokokin shiga da fita don sauƙaƙa cinikayya da zirga-zirga na halas da kare ƙasar daga masu cin mutuncin bil'adama da kuma masu cin hanci da rashawa da kuma magance shigo da maggan ƙayoyi. labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar APC rashin jihar Zamfara a Najeriya ta yi nasarar samun wata babban kotu a Zamfara wacce ta amince da dukkan 'yan takara da INEC ta ce ba za su tsaya takara ba inda ta ce za su shiga zaben da za a yi. gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari ne ya tabbatar wa manema labarai hakan a fadar gwamnati da ke abuja kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da umar musa faruk ya aiko mana jam'iyyar apc da ke jihar zamfara wadda a da hukumar zaɓe ta najeriya ta ce 'yan takarar da ta gabatar ba za su iya tsayawa takarar duka mukaman da ke cikin zaɓen da za a yi a shekarar nan ta 2019 ba saboda ba bi ka'idoji da sharuɗa na fita da 'yan takarar ba ta samu nasarar cewa wata babbar kotu da ke jihar ta zamfara ta yi zamanta bayan ta kama tsaron ƙara da bahasi daga sassa daban-daban na masu haƙƙi akan wannan shari'ar inda ta ba da amincewa ta cewar 'yan takarar da ita jam'iyyar ta apc ta gabatar su ne suka cancanta kuma sun cika ka'ida kuma za su tsaya zaɓe a watan gobe da za a shirya a najeriya gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari shine ya bayyana manema labaru haka a fadar gwamnati a lokacin da ya ziyarci shugaba muhammadu buhari inda yake cewa ai ba wai zaben gwamnan jihar zamfara kawai ba ai duk zaɓuɓɓuka ita ainihin ga abin ta ce duk zaben da aka yi zamfara daga assembly zuwa house of reps zuwa majalisar dattawa da gwamna bata amince da ko guda ba so abinda da ma'ana yake nunawa kenan ga baki ɗaya zaben da za a yi 2019 babu ɗan takara a jihar zamfara abinda inec ta ce kenan amma yau kotun da take zanhora da muka sa kara allah bisa ga sansa da kudurarsa ya aminta kuma ta ba da hukunci cewa bisa ga shaida da ita inec ta kawo ta ƙasa ƙarƙashin reshen na jiha cewa ta shaida abin da aka yi na ainihin wato uh, primaries da suka gudana a cikin jam'iyyar apc a takaice ma ta nuna cewa akwai yadda muka yi namu wasu jam'iyyun ma ba su koyi kusa da haka na maɗaya bisa goma saboda haka babu hujja da aka ainihin ta ƙasa ta ce babu zaɓe a jihar zamfara kuma yana gani bisa ga waɗannan shaidudduka ne da aka bayar ko ta haɗa shaidan ta tabbatar da cewa lalle-lalle a jihar zamfara an yi zaɓe kuma ta umarci hukumar hukumar zaɓe ta ƙasa ta karɓi wannan hukunci domin tabbatar da 'yan takara a jihar zamfara ya za ka auna wannan hukuncin da wata kotu kuma aka ce ta yi inda kuma take cewa inec abin da ta yi daidai ne bisa ga doka eh, a wato abin da ya faru a kaita wato jam'iyyar apc ta ƙasa ta sa wata ƙara a nan abin da ta nema shine cewa a ba ta dama ta rubuta sunayen 'yan takara ta kai ma hukumar zaɓe saboda hukumar zaɓe ta hana wasa 'yan takara sau kotun ta nuna cewa babu rashin hankali wanda ya kusa da doka irin wannan saboda akwai tsaruruka na kundin tsarin mulki akwai tsaruka na dokoki saboda haka ta ina ne mutumin da bai bi doka ba zai ce a bashi dama ya koma ofishi ne ya zama na rubuta sunan 'yan takara abinda ko ta ce kenan saboda haka wannan ta ce ta yi watsi da wannan kara kuma ta tsaya akan matsayin da hukumar zabe ta tsaya a kansa wannan abin da aka yi ana abuja kenan wanda aka yi a gusau kuma shine cewa an zamna kusan kwana 60 daga 8 ga wata na na na 8 ga watan goma har ya zuwa yau 24 ga watan ainihin biyu kusan kwana 90 ana karɓar shaidudduka ana tantance kowane abin da ya kawo an ɗauki shaidu an ɗauki kowane irin shaida da kowa yake da wanda ya yadda da ma wanda bai yadda ba da irin karan kanta jam'iyya da aina kowa ya zo ya shaida abin da aka yi saboda haka da ƙarshe ita kotu ta aminta da cewa bisa ga abubuwan da aka gaba gare ta ta aminta da cewa a jihar zamfara an yi zaɓe in ji wannan jam'iyya ta apc kuma 'yan takarar da suka ci su ne 'yan takara kuma za a rubuta a koma ita hukuma zaɓe insha Allah. Abdul Aziz nan nan gwamnan jihar Zamfara a tattauna da da manema labaru bayan da ya kammala gana da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Musa Faruk kenan. A Najeriya dai wata kotu a jihar Plateau da ke sauraron karar wasu mutane 24 da ake zargi da kisan Janar Idris Alkali ta ɗage ranar sauraron karar. Janar Idris Alkali wanda tsohon daraktan gudanarwa ne a shalkwatar rundunar sojin Najeriya ana zargin an kashe shi ne a yankin jihar Plateau. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani. Kotun da ke sauraron karar wasu mutane 24 da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan soja a Najeriya janar Idris Alkali ta ɗage sauraron karar zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Mutane 24 ana zargin su ne da mallakan makamai, gamin baki da kuma hallaka janar Idris alkali a bara. Alkalin kotun mai shari'a Daniel Longji bayan ya saurari bahasi daga bangarorin masu shigar da kara da masu kare waɗanda ake zargin ya ɗage karar zuwa ranar goma sha uku ga watan gobe idan ci gaba da sauraron karar. barista fanshak bitrus ya mun karin bayani kan abin da ya wakana a kotu yau dama an ɗaga shari'ar an kawo domin kotu ta ba da ra'ayinta a mai kora ta ba da beli akan shawarar mutanen da suka rage amma kotu ta ce bata gama rubuta ra'ayinta ba domin akwai ɗan gyare-gyare da ya kamata a yi mutane 24 ne ake tukumansu a wannan shari'a abinda ya faru kenan a kotu to amma me kake gani ke janyo ake wannan ɗage shari'an wato an kasa kawo sa. wannan shari'a ɗin ba karamin shari'a ba ne ba babban shari'a ne domin akwai tukuman kisa a ciki kuma tukuman kisa ita ce take da babban eh, punishment a duka dokokin kasar Najeriya so domin haka ba a roshin shari'ar da akwai tuhumin kisa a kanta ba ana bin komai ka'ida bisa ka'ida so dole ne kes din ya ɗanci lokaci ba ma sa rana domin a zo a fara jin shaidu ba tukunna sai an gama gyara komi da komai su beli akwai wanda aka karɓi motocinsu da su mashina da hanset nasu duka suna son a ba su kayansu don a zuwa ci gaba da shari'a kuma mai gabatar da kara ya sake ce yana da shaidu da yawa da zai kawo daga abuja ne domin sojoji da polis ne suka yi operation din da investigation din so dole ne zai bukaci lokaci domin ya haɗu da wayannan shaidun su yi briefing nasu kamun nan a fara jin shaidu. janar idris alkali wanda tsohon daraktan gudanarwa a shalkwatar rundunar sojin najeriya ne ana zargin an kashe shi ne a yankin duradu da ke nan jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. to a gaida zainab babaji A Najeriya, nakasassu sun bayyana ra'ayoyin mabambanta a sabuwar dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. Sabuwar dokar dai za ta hana a musgunawa nakasassu tare da tanadin ɗaurin watanni shida ko tara har na naira miliyan ɗaya idan an samu wanda ya sabawa dokar. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da rahoto. Wannan doka da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu na nuni da cewa daga yanzu Musguna wani nakasashe babban laifi ne a Najeriya da ka iya kai mai laifi fursuna na tsawon watanni shida ko kuma a ci tarar mai laifi har naira miliyan ɗaya ko kuma a haɗa duka biyu a ci tarar kuma a zauna a jarun. To ya nakasassun kasar suka ji da wannan abu? Shugaban nakasassu na jam'iyyar APC musu bawu lawal diddi yana mai cewa. Mun ji daɗi muna tare da farin ciki duk nakasashen da yake Najeriya na da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau. Saboda abin da shugaban ƙasa ya mana abin da wani fatin ya shekara goma sha shida bai iya yi ba ne. an fi sama da shekara goma ya je ya dawo wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko ƙungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan allah mai albarka janar muhammadu buhari wanda yau ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan ƙasa masu bukata ta musamman ya ba mu mu a matsayin mana 'yan siyasa masu bukata ta musamman. amma shugaban kungiyar neman 'yancin makafi a arewacin najeriya aliyu haya gwarzo ya ce ba sa hannu a dokar ba ne aiwatarwa kullum sai a dawo da ita sabuwa a yi mana surutu domin mutanenmu su yi addu'a a yi nasara domin mutanenmu su ba da ƙuri'u a yi nasara da zarar an yi kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu kar baƙi su zo su dinga ganin mu akan titi wannan allah ba zai goyi bayan irin waɗannan abubuwan ba idan ubangiji ya taimake mu wannan doka ta tabbata ita ce kyakkyawar hanya wacce gwamnati za ta zo da ita ta hana bara cikin adalci amma middin wannan doka ba ta tabbata ba duk wata hanya da gwamnoni suke bi ko kuma gwamnatin tarayya take bi don ta hana mutanen mu bara to hanya ce wacce babu alhairi a ciki kuma alhairi ba zai haifu ba gwamnatocin da mu allah ya ɗora wa shugabancin su ji tsoron allah kuma su yadda mu ma da Allah ya nakasa mutane ne kamar su kuma idan ubangiji ya ga damar ya mai da kowane ɗaya daga cikinsu makaho ko gurgu ko bebe ko kuturu a cikin sakan ɗaya zai mai da shi saboda haka ba wai sun fi karfin allah ya musu yadda ya mana bane saboda haka su sani kamar yadda kowa yake zaɓar su mu ma haka muke zaɓar su su kyautata mana wajen karatunmu su kyautata mana wajen kiwon lafiyar mu su kyautata mana wajen karatun mu da kuma sana'o'i domin dukkanmu akwai masu yi muna da baristas da professors da doctors a cikin nakasassunmu amma ba a taimakon mu a wannan gwamnatin ta najeriya to sai dai shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar apc masu larurar rashin gani na ƙasa yarima suleiman ibrahim ya ce babu siyasa ko kaɗan a amincewa da dokar a lokacin shugaban ƙasa muhammadu buhari shine aka bamu mutum mai bamu shugaban ƙasa muhammadu buhari shawara akan harkoki na mutane masu bukatu na musamman so da haka ga kuma wannan dokan da aka zo aka yi ko ba komai a lokacin shugaban kasa muhammadu buhari lokacin wannan mulki mai albarka aka yi wannan abin na ji wasu mutane suna ta magana cewa wannan abin siyasa ne mun yadda a ce siyasa ne to shugaban kasa Muhammadu Buhari wa shin ya fi kowane dan siyasa iya siyasa ne a Najeriya to muna godiya saboda haka mu muna tare da shi dari bisa ɗari saboda haka muna so mu tabbatar ma da shugaban kasa Muhammadu Buhari wariya mu gabaki daya da mutanen da suke PDP da mutanen da suke APC gabaki ɗaya za mu hada mu bashi 2019 ga musamman ɗin takara ba illa shi na Nakasassu sun kwashi sama da shekara goma suna faɗi tashi domin ganin wannan rana da a yanzu ya tabbatar musu da cewa za a rika damawa da su a duk dukkan fannonin rayuwa a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada a shafa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe goma na safe da minti ashirin. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba da yin nazari ne kan takaddamar rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a nan Amurka yayin da aka shiga wata na biyu da rufe ma'aikatan gwamnatin. Sunana Mahmud Lalo. yayin da dakatar da ayyukan wasu sassan ma'aikatan gwamnati ya shiga wata na biyu har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa wani bangare daga cikin bangarorin biyu da ke takaddama da juna zai mika wuya yayin da sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa amurkawa da dama suna ɗora laifin rufe ma'aikatan gwamnatin ne akan shugaba trump fiye da 'yan democrat sannan masu fashin baki a fagen siyasa na hasashen cewa wannan takaddama somin taɓu ne kan abin da za a gani a zaben shugaban ƙasar da za a yi a baɗi idan allah ya kai mu. kamar da rahotanni ke nunawa babu waɗanda wannan takaddama ta fi shafa kamar ma'aikatan gwamnatin tarayya takaddamar da ta samo asali daga batun gina katanga da 'yan majalisa suka hana trump kuɗin gina ta shi kuma ya rufe ma'aikatan gwamnati a matsayin martani yunkuri na baya-bayan nan da aka yi na kawo ƙarshen wannan takaddama shine kada kuri'a da aka yi kan wasu ƙudurori biyu masu kishi da juna da 'yan democrat da takwarorin aikinsu na 'yan republican suka gabatar a majalisar dattawa kudurin dokar da 'yan republican suka gabatar yana nema ne a baiwa shugaba trump dala biliyan 5.7 domin gina katangar sannan kudurin da 'yan democrat din suka gabatar shine a samar da kudaden gudanarwa wanda zai ba da dama a buɗe ma'aikatan gwamnati hannun da zuwa 8 ga watan fabrairu ba tare da sun samar da kuɗin gina katangar da trump ke bukata ba sai dai dukkanin kudurorin ba su nasara ba lamarin da ya sa za a iya cewa har yanzu ana gidan jiya One of the ideas suggested is they open it, they pay a sort of a, a prorated down payment for. Shugaba Trump kenan yake cewa ɗaya daga cikin shawarwarin da aka bari ita ce za a ba da wani kaso cikin kuɗin gina katangar. wanda na san cewa mutane sun amince da wannan bukata domin ana bukatar katangar. Asali ma na lura cewa akwai 'yan demokrat da dama da suka fara dawa daga rakiyar adawa da gina katangar kusan mafi akasarinsu suna cewa gina katangar na da mahimmanci wannan kuma wani sabon sauyi ne da aka samu sabanin abin da aka gani cikin makonni biyu zuwa uku da suka shuɗe almost all of them are breaking saying look walls are good walls are good big difference from what you had two or three weeks ago to sai dai adadin 'yan democrat ɗin da suka mara wa 'yan republican baya a majalisar dattawan bai taka karaya karya ba steny hoyer dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan democrat ya kuma kalubalanci shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai kevin mccarthy we want to negotiate mr whip we want to get this resolved but we're not going to pretend this is business as usual this is the longest ya ce muna so a sasanta muna so a kawo ƙarshen wannan takaddama amma ba za mu rufe ido muna yaudarar kanmu muna cewa babu komai ba wannan shine lokaci mafi tsawo da aka rufe makatun gwamnati a tarihin amurka kowane ƙudurin doka da muka gabatar da nufin a buɗe gwamnati sai ku rika yakin amincewa da shi. To a wata hira da muka yi a baya-bayan nan da Dr. Nasir Damowa, malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka, ya ce bai ga wata alama ba wacce ta nuna cewa za a sasanta wannan rikici nan ba da jimawa ba. Gaskiya zai wuya walwala saboda shi yanzu idan ya yadda ya yadda da su cewa eh a buɗe gwamnati to lalle ina maka tabbacin cewa da waya ya ci zabi don saboda don da damun goya ban shi ba su da yawa to ko su zai rasa to kaga ganin haka yana ganin zai wuya gaskiya walwalar ga matsala yana da wuya sosai duk da yan wannan ɗan cikin sanatocin wato wanga Lindsey Graham babba na kusa gare shi hmm. na ji yana magana ga shekaran jiya ga CNN cewa lalle idan suka yadda ba a yi wannan katanga ba wai shi ba shugaban kasa ko su yan ko su sanatoci da sauransu da wuya su samu galaba ga wani zaɓe saboda mutane za su juya musu baya kaji lalle akwai wannan magana sosai a kasa wato ya nuna cewa ya alƙawali amma bai iya cika shi daman yayi yi shi ne ba wai don ya cika ba don a zaɓe shi ne abin za a kama magana kenan kuma wannan idan aka yi shi lalle zai yi wuya ya sake cin zaɓe eh, a wannan jama'a da kuma kama kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin jim malone da dr nasir danmowa sai julie latest gresham mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf Yasha'u Paki Dila inda ya ce matakin da Obi Ezekwesili ta ɗauka na janye takarar shugabancin ƙasar nan hakan ya fi mata dacewa domin ta san cewar ba zai kai labari ba. Muna fata da ita da magoyan bayanta za su goya wa shugaba Muhammadu Buhari baya. sai kuma sako daga muhammad chindo shi kuma ya ce salam voa hausa ku bani dama in yi kira ga dukkan Najeriya masu zaɓe a zaɓen da ke tafe a watan gobe cewa ya kamata mu sa ƙafa mu yi fatali da duk wanda zai ruɗe mu da 'yan kuɗaɗe domin samun kuri'anmu mu tsaya mu yi bincike wajen zakulo mutanen kirki a kowace jam'iyyar siyasa suke waɗanda za su ciyar da yankunan mu da jihohinmu da ma ƙasarmu baki ɗaya waɗanda idan muka zaɓe su ba za mu yi damun sani ba da fatan allah ya sa mu yi wannan zaɓe lafiya a kammala lafiya muna roƙon allah ya ba mu shugabannin nagari masu kishin ƙasa amin sun amin sai kuma saƙo daga haruna boda a jihar Jigawa shi kuma ya ce salam VOA Hausa yunkurin da gwamnonin yankinmu na nan arewa maso yammacin Najeriya ke yi na kafa wata doka wacce za ta kashe duk wanda aka kama da laifin yin garkuwa da mutane a yankin to a ra'ayina wannan dokar ta yi daidai kuma ta zo a lokacin da ya dace ganin yadda garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare mai gama duniya a wannan yankin ga kuma sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Taylor Malam Dori a jihar Jigawa su kuma suka ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga 'yan uwa da kuma iyayenmu mata da ya kamata su kauce wa yin kunshi a hannu har sai an kammala zaɓe domin mu samu damar yin zaɓe ba tare da matsala ba. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Umar Adamu Katagum shi kuma ya ce Salam VOA Hausa don Allah ku bani dama na kira ga malaman addini a Najeriya su duka fa wajen fadakar da mabiyansu don a zauna lafiya a cikin al'umma. To yanzu kuma sai labarai a takaice. An kama wani mai bayar da shawara ga shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna Roger Stone saboda wasu manyan laifukan da ake zargin ya aikata a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Shugabar sashen kare haƙƙin ɗan Adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela. Tana mai cewa al'amarin na iya na iya muni ta yadda za a kasa shawo shi har ya haifar da mummunan sakamako. Kasar Pakistan ta kaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango jiya Alhamis wanda a hukumance ke nuna cewa kasar ta wadata sojojinta da roka mai iya bukat daukar makaman nukiliya wanda jami'ai ke cewa hakan zai sa abokan gabanta irin su indiya su yi shakkar kai mata harin bazata. Wasu 'yan rajin kare haƙƙin To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin sai injiniyanmu na yau Mr. Chang. Amina Buhari au nake cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.